يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ku waɗanda kuka yi imani, ku tabbata a kan imaninku da Allah da manzansa, da alƙur'anin da ya saukar da shi ga manzansa, da littattafan da aka saukar ga manzannin da suke gabaninsa, duk wanda ya kafirce wa Allah da mala'ikunsa, da littattafansa, da manzanninsa, da ranar alƙiyama, to ya yi nisa mai girma daga hanya madaidaiciya.